وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبو الله سبحانه وتعالى عندما تعبد من طورات الخير matsayin sharan fage da shiga wannan wata mai albarka a ɗan uwa abubuwan yan allah ya saka mai da kai hakika ya gaya mana abubuwan da yake gaskiya mun tashi a yayi ke mu an kudaitar da mu an zaburar da mu an wato kara mana zamba game da abin da muke kusanta babu kusurta wato babban abin da ke ba mutum himma da dogari da kwazo to kaunar allah ne idan kaunar Allah ta yi ta girma cikin zuciyar bawa to kuma ya rinka kaunar abin da Allah ke kauna kuma suna da tsananin faɗayi suna da ragaba game da abin da ke gurin Allah waɗannan bayan Allah tun daga kan malamin al'umma murabbil umma muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna da tsananin ragaba da kwadayi game da abin da ke gurin Allah abin da ke gurin Allah kuwa aljanna ce da yardan Allah da kuma ganin fuskar Allah wannan ce ya kara masu zama sannan suna da tsananin tsoro game da ainihin abin da wato ke gurin Allah har wala yau domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tattali ababen da bayi za su kwadari kuma ya tattali abin da yake tsorata bayi da shi akwai wuta da suke tsananin su suna tsoron kada a sa su a wuta kada ubangiji ya fushi da su kada allah ya kore su daga fadarsa su shi sa suke wani muhimma da saboda haka idan ta lura sai ka ga hadisin nan da ya ce Man من صام رمضان إيمانا da kuma ta ما تقدم zambi, to wannan imanin idan aka rasa shi to za a rasa kuma abin da imanin ke lizumta imanin ke lizumta idan aka rasa shi imanin cikakke cike da ga aiki shi ma ya tafi biligi biligi sai shi ma ya tafi rabi da rabi da haka ikhlasu suna da tsananin ikhlasu suna da tsananin tsarkakewa Allah madaukakin sarki sannan kuma suna da kwaɗayin shi da inci sabon to kai ma ɗan uwa sai ka yi kokari a kan wani ya ba mu misali da na sallallahu alaihi wasallam yadda yake tsayuwa ya tsaya kamar yadda Aisha take faɗi har kafar sai na kumbura saboda tsayuwa annar aisha ta ce ya rasulullahi sai ba Allah ya riga gafarta maka mata ta gama mai zambi wa mata afkara bai ce ya aisha ni ko ba zan bawa mai godiya haka yana daga cikin gode wa Allah ni'imomin Allah da ya mana sun fi karfin lissafi mafi girman nima da ya mana shi ne ba mu imani da yawan musulmi kuma ya dora ta bisa kan gwajabe da turba ta sunna wannan ni'ima ce babba sannan ka duba kuma ni'imomi ga sunan sun fi karfin a ce an kidanye su an A annabi sallallahu alaihi wasallam duba yadda yake sallah bisa ina Usman kuma duk waɗannan magabata da ake gaya ma kamar ka je ka karanta ka ga yadda Allah ke musu ƙarshe sun tsaya wa Allah sun ba Allah gaskiya sai Allah ya musu gaskiya sai na Usman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya karshe mai kyau yana karanta Qur'ani waɗancan mutane kawai wanda suka zo daga ƙasar Basra da Kufa a suka suka suka kace shi yana karanta Al-Qur'ani sai na ya bar baya da haske Allah ya kare da a gare shi cikin almajiransa akwai Abu Abdurrahman Sulaiman abu abdurrahman sunani yana cikin kibaru tabi'i kuma wata rana yake ce almajiran ke ce hadisi guda ya zaunar da ku ya zaunar da ni ina karantar da ku qur'ani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yayyan ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma ya koya sai da ya shekara kusan wato ya kusan shekara 60 yana koyar da al-qur'ani saboda annabi ya ce fiyayyen shi ne wanda ya so qur'ani kun ga wannan wata na alqur'ani wannan wata na sadaka ne wannan wata na tsayuwa ne kuma na fahimci wani abu abin da ke sa mana kasala ne bayan wadancan awabe na raunin imani da kuma rauni na fadayin game da abin da ke hannun allah da rauni na tsoron kada waɗannan gara fata ya kuɗi mana kuma tsoronmu da Allah da kushin Allah ma ya yi rauni wannan tsoron to bacin wannan kuma akwai mugunci da an sha ruwa mutum ya dinga cin abinci kamar kamar da ko dabba yi tana wurin abinci na daidai yana da fa'ida in ka sha kofi da ba za ka mutu ba ko na kun kofi in sai ka ci kofi ka ci kofi daya biyu ba fara ce misali muke bayarwa ko ke da kokari haka ne za ka ga haka to amma an kawo kankanan kasha an kawo lemu kasha an kawo ayaba kashi an kawo kofin kofi kasha an kawo alayyo an kawo wa duk mutum ya biya haka ka gaya mun yadda ya ce zai da zai ruwa sosai bai sha ruwa in ya sha ruwa shi kenan sai rauni sai ka ga ya tsaya ta hamma ya daga kafa nan ya daga kafa na gari to gaskiya ka karanta abinci yau ka in za ka ci abincin ka dawo daga isha ka iya ce yawan shi ne yana da hunga sannan kuma yan uwan musulmi wallahi magabatan nan aljannan da Allah ya alkawar ta yake zai ba bayan san ne? to irin ki kike dai aljannan da mu ma ake fatan mu kwarai wallahi kan mu sakaci Ramadan nan ku duba kusan dole na kai kaga an kai mutane kawai cikin budget da Allah ya yi shekarar da ta wuce su an rubuta ajiyar a wannan a wannan wato a wancan ramadanan ne ba za su kawo wannan don Allah ya taimake ka da ni ka kare to mu maida wa Allah buki Allah ya ta mana mu da biki ma'ana mu gode masa eh kuma ba mamaki sai ma in kai wannan da magana gida ba za ka kare ba in kana wannan tunanin yana taimaka maka yin ne da ke ba da jimawa wajen za a nada kasar da kowa zai koma ya karbi certificate ne shi kowa sau da haka gaskiya ramadana ya guwa mutum wata ne mai albarta kuma Allah dan ya taimake mu mai ibada sai ya daura shedan ya daura ainihin maragatan jini kan galalun aljanna Allah ya daure su aka kukkun da kofofin wuta aka bugu da kofofin aljanna ana kuma kira duk gari ya baji ya tsari asibin wa ya baji ya tsari asibin ta gani Allah yana da wata ƙa'ubi nan wanda yake yan su daga barin sa kuma kowane dalili ke Allah ya wani ko ya za a yi a ce ana irin wannan baje koyi ana na bonanza na neman rahama Allah ce kuma bawa shi kuma ya sasa ya zage yanku wani na da tsoho ne ina da ina saurayi ya zage damtse sosai ya tsufa ba zai iya ba to Allah ta'ala cikin rahamun da sai ce a baki ladan wanda yake da lafiya ko yake da kuruciya yake sai a ce a rubuta mai amma a ce kai mataki eh, kuma kai ba za ka zage za ka sai ba to idan ka tsoho da fanto za ka karba in ka tsoho ba fanton da za ka karba matasa ku rinka rigirgi da dattawa wallahi in ka ga wani dattijo yana riga ka zuwa masallaci ka ce Allah da ni kuma sai na riga shi yana riga ka tsohon gaba kai ba ka ce kai ba sai samu gani ka sanya ka sanya barnamij kai tsari da kake so ka karanta duk ba dai da abubuwan da ya taro ba na magaba da magana magabata irin ibadan da suke har wani malami na jera cewa a shek abu abu karim kuwai a cikin umar wani abu yake cewa idan an ce imamu shafi yana yin sallah raka a ɗari uku a daren sa da yin ya ce wani wani ne da ce to ya za a yi haka ta ina mutum da ya sa saboda shi ba dan zaman tura wani a da irinsa irin kuma shi bai dauki cin abinci wai yana rayuwa dan ya ci bane eh shi yana ci ne ya rayu ko da ka da ya samu ya tanawo shi ke sannan kuma kwaɗayin sa wurin Allah da tsoron game da Allah subhanahu wata ta'ala ya wuce rasa za ka Allah ya sanya ma abin albarka ya sanya mu rayuwa albarka mu za yi damtse mu yi iyakan yin kafin kafin lokacin mu yi za ka ga aima da nasiha Allah ya faɗakar da mu wannan faɗakarwar ta kuma sai ya bugo ta kaddam ba ga shi wa na samu ba. kuma ni ba Allah ya ga zan je ni ma karanta ko daga ga iyalan gida na zan karanta musu don su ma su kada zaburar da su su kada girma a cikin wannan wata insha Allah Allah ya sa za a kai da mu Allah ya sa za a yi da mu ya rabbal alamin in an shiga da mu Allah Allah ya rubuta mu cikin wadanda za a gafarta musu cikin asara na sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da hasara wanda ramadan ya shiga amma bai ci bai samu komai ba rage anku rage ma'anku sun ba rage anku aka ce wa ya rasu ya ce wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu amma bai musu biyayya ba ya shiga aljanna ya ce wanda ya riski ramadana amma kuma ba a zafin samun sama sannan wanda aka ambace ni bai mutu lafiya. Ko kai za ka so a ce an cirgu da hancinka a ce kana cikin hasararru kamar fa a ce ne kai mutumin banza ne mutumin banza ne wanda za a ce ramadana ta shiga ba za a samu duk wannan bajin ko baje koli an buɗe kasuwan baje koli na rahama da gafara da 'yantawa daga barin wuta da afuwa amma kuma a ce bawa bai shiga ba saboda ta yan wannan ya ci cikin ya ce ya shi shakawar ta yi girma allah ya tsare wannan ta shirya wannan faɗakarwa allah ya tsaka musu da alfai allah kuma ya rubuta musu fi zanen da sannan kuma malaminmu dr muhammad ali da ya tafi da masallaci muna fatan allah mu sarki ya dawo mai da shi lafiya kuma Allah ya kana mu rayuwarsa albarka malamin mu ne sun kula matasa da koyar da ni kuma har yau bai zuke bai na koyar da Allah ya rubuta mai a nizari a mala abbasu da ya wannan gabatarwa abbasu da nasu shi ne wanda ki malam malam mara aliyu wurin zama shugaban zama domin da ne bai bani kuka da ta yi tsaya da tsarikin haka ba amma ni dai zan ga barki da tsaya haka in ba da abubuwa ya Allah ya kara wa rayuwar ku barka Allah kuma ya saka mu da alkai ya riga ya ya ya fadi dan can kuma ya kyauta ka bayani Allah ya samu sa ni bai Allah ka taimake mu mu tashi daga duniya ilimi mu je duniya kai yanzu mun sani saurare shi إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم يملك أتمت أي الله العظيم مباشر أي أي برغجة إنشمك دي دي برغجة فأين كري دي برغجة دي دي لون أنت دي دي الله كبان مهمة فأي أسجم أدين دي كي أنك تسولن كرمتاء مهدين دي بارك سبحانك اللهم وبحمدك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 da kuma waɗanda suke sun iya sada baki amma ba sun ji bane da bakin mare to ya karatu na Qur'an su yi da bakin mare نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله kamar yadda muka ji waɗannan tambayoyi ne masu matukar muhimmanci kuma wannan muhazara ba zai cika ba in ba an wato yi irshadi zuwa ga waɗannan amsoshi ba na farko ga wanda ya kasance bai iya karatun alkur'anin da baki ɗaya ba amma ya iya wasu ɓangarori to dama biyu yake da shi a wannan watan dama na farko ya zai ci gaba da koyon wuraren da bai iya din nan ba domin koyon ƙur'ani a cikin watan ramadan jama'a yana da albarka abinda za ka shekara kana koya kana iya iyawa a cikin watan nan guda ɗaya akwai ɗalibai da suke yin hakan kuma za su iya shaida haka musamman ga wanda yake haddan alƙur'ani malam ya yi mana isharar bayani game da batun albarkan lokaci lallai lokutan watan ramadan jama'a suna da albarka kuma duk wanda yake saurare na yana iya cewa bari in jaraba mala zan yi a wannan watan ramadan in gani mu haɗu da kai bayan sallah in Allah ya raya mu za ka tabbatar da albarkar nan wallahi mutum zai iya haɗa haddar abinda daga bayan watan ramadan zuwa shekara mai zuwa ba zai iya haɗa karatun shi ba to haka koyan ba, to kaji wannan shine na farko wannan kuma sai ya dace da abin da muka ambata na aikin manzon Allah da malamin sa Jibril yadda annabi ke karanta wa malamin sa kai ma kana da malami da kake karba a wajensa yana sauraron maka sannan na biyu iya gaban da ka iya to kana iya ci gaba da karantawa an samu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu an ya tashi sallar dare wani rana ko wata dare sai zan tun da ya fara sallar daren kun ji yadda muka ce su suna tsawaita sallan su ko to amma gaba ɗaya karatun kullu wallahu kawai da dai ta maimaitawa har sai da aka kira a salatu da ya karanta kullu wallahu sai ya ƙara maimaitawa sai ya ƙara maimaita shi ya kai har sai da gari ya ana zuwa sallar asuba sauran abokan shi suka yi marmaza suka kawo ƙarar shi wajen manzan Allah ka ce ya manzan Allah ka ji abin da wani yi kawai kullu wallahu ya ta karantawa manzan Allah yake to ya ba ku haushi ne ya ba ku haushi ne kuna gana abin da ya ba daidai ba ne to surar nan ma da ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani annabi ya nuna falalan abin da ya yi kai shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa raya dare wata rana wanda aya ɗaya ta maimaitawa a cikin alkur'ani Bihiyar yarka'u wa yasjudu shine in tu'adzibahum fa innahum ibad ayan da annabi ya ta maimaitawa kenan har gari ya waye mana har alfijir da haka wannan ya nuna shi iya abin da ka iya to za ka yi istiglalin shi kai ta karanta abin da ka iya din ina fata an fahimta kai ta karantawa kai ta karantawa za ka ci gaba da samun lada a kai insha Allah kuma kamar yadda muka ce ta can bangaren kuma gashi nan ka ci gaba da koyi Allah ya samu dace to sai waɗanda kuma Allah ya kuwace musu sun iya ta da baki amma ba su koya ba to shi karatun alkur'ani ba a mushi irin wannan shiga kawara ba a karanta kur'ani jama'a sai an koya karatun kur'ani bitalaki ake yi shi yasa kaji manzon Allah Allah yake mishi inna sanulqi alayka qawlan thaqila manzon Allah Allah ya ga dama zai iya jefa mai kur'ani a zuciyar shi kuma balarabe ne ina fatan fahimta duk karatun karatuttukan da annabi ya duk da kayi ta kawowa amma qur'ani sai da aka turo mishi malamin da ya lakkana mishi har in ana koya mishi ma sai ya rika gaggawar bin karatun Allah ya ce la tu harrif bihi lisanaka li ta'dalani inna alaina jam'ahu wa qur'an ka daina su shi wannan ladabi ne na koyan alqur'ani da aka dole duk wanda zai karatu karatun alqur'ani sai yana da malami malamai suka ce idan mutum ya karanta qur'ani da iyawarsa ba tare da malami ba ko da ya yi daidai to zunubi za a rubuta shi. amma in mutum ya koya wajen malaminsa to wajen ƙoƙarin maimaita karatun sai yana yin kuskure to wannan shi kuskuren kuma lada za a rinka bashi kun ga amfanin samun malami ke ko to na ukunsu shi ne to shi wannan ya iya karatun ya koya ya iya amma kuma bai haddace ba to shi ya zai yi in zai yi sallah ko kaza a sallah yana iya ɗaukar qur'ani ya bude ya karanta da da da da, mushafi ya halatta mai sallar nafila yana iya budewa in bai haddace ba ina fata an gane suka ce in ma yana karatu daga mushafi yana hada ibada biyu ne shine ibadan kallo da ido da kuma karantawa da baki to wannan ya halatta insha Allah sallallahu alaihi wa you. بارككما ان شاء الله ولن نمازك فيه ولن نستشري ولن واجي ذلك واجب البيت من الله سبحانه بسم الله والصلاة والسلام على من أنزل بعدهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تكذبوا وجاءت من الخمسة كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت فاكتشفوا يستوي وزن بين دامة ولد الإنسان أو كتب من المحاضرة. أنا أقول لك ما ما لم أقل لك عن وما ليس في إلا وشكرا أن شاهدت به a faɗin jaskar mu an ba mu shawarwari an kaka ba mana gwiwa muna kuma da ya san duka mun saurara ya zama ya tasiri a cikin rayuwar mu a bayan saurara a takaice shugaban wannan masu ta mu ya rubuce ni da in yi takaitaccen jawabi cikin minti ɗaya zuwa kamar yadda sanarwa ya gabata wani muhawara ta gudana ne ga kashin mu'assasa tukari alhaim foundation zaria mu'assasa tukari zariya wannan mu'assasa cikin mahimmancinta ko kuma ababen ya ta tsayu a kai ko activities sun da take gudanarwa shi ne abu na farko akwai da'awa wanda ya kunshi shirya daurori da muhabara ta lokacin wannan da aka gabatar yanzu wazon zuka da dukkan abin da ke da alaƙa da iya aiki ne na wannan mu'assasa abu na biyu wannan mu'assasa tana ba da karfi ko tana mai da hankali a kan mutane da suka ba masu rauni kama da kan magayu masu gagamin ƙarfi da abubuwan da ya kama da wannan wanda a daidai wannan lokaci da muke fuskantar wata ramadana akwai magayu wanda adadinsu ya kai na kasa hamsin wanda wajen masu ta kyakkyawar shirin a kan musu wani abu don taimaka musu ko taimakon rayuwarsu abu na uku akwai aiki na ta'awuni wanda ya shafa amfanin al'umma a ciki da ƙarƙashin wanda shi ma akwai tashe-tashen bishiyoyi da muka yi a makamantar wurare wanda an tasha bishiyoyi wanda kasa adadin da shi ma bai gaza hamsin ba makamantar wurare daban-daban da duka wani abu da zai kawo ci gaban addini ko amfani da al'umma to aiki ne suna mu'assasa wanda da yake da sama da aka sanya aikin da mu'assasa ke yi shi aka ɗauko kalmar a tsayi kawai aka sanya mata لكنت أمضي لي بطولة محاسبة أنا ولم حتى أعتقد هذا كل إن شاء الله ولا أستعجل أكيد نادي أن يكون كلام الأمة ولا يوم الشيء أتوا فما نقي لأنه مو فهم كنا مدرب كل كم نقول مو هذا اللي هي شيء ما فهم كل كنا بتفيد مستوي كما لا يتكلم كما نسأل إذا كانوا نفس ما فهم غيره كل كل كل هذه كل فرق كل تعبير كما دوري koma na wuri ko mutum wani da taimaka mun da kwasata da sha Allah ta'ala sarki da muke amfani da shi a matsayin kamun shaɗi fata na mu shi ne masallacin wani da zaɓa kuɗi wanda ɗalibin a fiske ɗinku wanda shi ka san a can ke gudana sai dai muna yawo kwatankwacin wannan wanda kuma yadda aka gabatar da wannan muhabbaran a yanzu an gabatar ma mata jiya a nan sai masallacin malam isa ba wani wanda malam sama kuɗi da malam muhammad kabila shekaru ya aka tsaya gabatarwarsu ko muhammad ya lura da cikin taimakon allah a jiya wannan sai muka samu na mazayewa muna tafiya wannan samu da gidan gabatar da program wanda a bishi yake gabatarwa a yanzu akwai abubuwa da yake kan tsara su a daidai wannan lokacin wanda insha Allah ta'ala immediately bayan sallah babu gudanar da daura da kuma wasu muhawarar da goma tsara da dukkan abin da muka ga ta fi ya kai ko muna da dawo muna ba Allah ya taimake mu kuma hada mu cikin ladan baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh